don ita kuɗin ejin ɗinta kaɗai take tunani da kuma wani abu da ya can daban wanda ta barwa kanta ita kaɗai sirri ta ci gaba da magana cikin tsiwa da tsagal-tsagal irin dai maganar nan ta marasa kunya waɗanda ba su san darajar ɗan adam ba kina ji na kan dai wannan yarinyar ba ta yi min ba ki samo min wata kina ganin yarinya kamar mayya ke kya ce ita ta yi kanta in ɗauke ta in yi mai da ita ko so kike in ɗauki wuka in je kasuwa in yi ikirari in daɓa wa kaina nan fa gidana ne na aure ba gidan karuwai bane da zaki kawo min wannan mai kyau kamar yar aljanu haka ba na son ta gaskiya hankali na kwata-kwata bai kwanta da wannan yarinyar ba ni ba ruwa na da koda kurma ce da dai mummuna ne da na dauka amma wannan gaskiya ba na son ta kuma ni baki taba kawo min mai aikin da na tsana ba ma a lokaci guda kamar yarinyar nan wallahi na tsane ta ta kare shi maganar tana yatsuna fuska idanuwan na kan yarinyar jin kalmar da matar ta faɗa ya sa yarinyar dagowa cikin hanzari ta kalle ta nan idanuwansu suka haɗe da na juna cikin hanzari saudi ta ɗauki nata ƙwayar idan saboda ji ta yi wani abu kamar allura na neman tsokale mata ido kan daidai jikinta ya mutu murus ganin ba nasara hajiya saude ta buɗe baki za ta ci gaba da magana wayar ta yi ringin daga jinta da yake daga jikinta da yake akwai aljihu a jikin rigar da za ta sako kasan ta sa wayar aljihun rigar hannunta ta sa na dama ta ciro wayar a cikin aljihunta na dama tana dubawa daga hajiya abin lice ke kiranta video call da ke datanta a kunne take ita sam ta kashe ita san ta kashe data in har wayar tana kunne to data dinta ma a kunne take dauka ne nan take wata bakar mata ta bayyana ta cikin wayar amma sai dai ita ba ta bleaching sai dai fa akwai baki kamar an mata fenti dan ma Allah ya sa akwai hoto ai da ba za ta gani ba tana da uban hanci irin na Saudi tana da manyan idanu sai dai jajaye ne marabar moninta da Hajiya Saudi kaɗan ne Hajiya Abulle ta fi Saudan kyan gani kaɗan amma fa ita ma rugujejiya ce komai wargajeje ita ma akwai tumbula tumbulan ɗin nonuwa kawata ya keke ya gogon naki cewar Hajiya Abulle mai muryar gardawa ita ma kamar dai muryar Hajiya Saudan Saudi ta amsa da lafiya lau Hajjaju ke dai naki gogon ba labari ko daga cikin wayar abin ta ce ke dai bari bai dawo ba yana dubai har yanzu amma aini shar ina nan ina warwasawa ta da beb dina a gefe Saude ta taɓa baki kana ta ce in mm, aike kina son harkar nan hajiya abule ta yi murmushi ta ce ina so ai rami da rami daɗinsu. su in suka haɗu daban ne hajiya saude ta kara taɓe baki ba tare da ta kara jin maganar ba ta ce kawata wannan karamin ogan naki ya jima ba tunanin ya haɗu da wata sai suka kulle abule ta sheke da wata uwar dariya irin ta magen azzaluman bosawan indian film kai ka ce wani basamudan namijin ne ta ce wai me yasa hajiya kike manta ni da ke ko suwaye ke kin san mazanmu komin kyan mace in za su ganta ba ta ishe su kallo ba me ma za su yi da wata mace haba hajiya ke dai kishi na rikidar miki da tunani har kika manta suwaye mu hajiya saude ta yi wani shi'umin murmushin makirci kuma tun nan nata suka motsa yayin da ta wani yayin da ta ya ƙara bayyana haka ne hajiya ni aikin sanni da shegin kishi musamman ma akan AA saraki wallahi ne fa wani lokaci yadda kika san na haukace nake ji na fi jin daɗin in ta ganin sannan kusa da ni abujar nan da yake zuwa aiki ba so nake yi ba ta ma dai na san hannuna ne cewar saude abulle ah, ta kara bushewa da dariya a wannan karan sai da ɗanyen gol ɗin hakorin makanta ya bayyana ta ce hajjaji kenan uwar gidan aa saraki aminiyar Hajiya Abulle to Hajiya ke ba da kaya kike a ci ba sai uban kishin tsiya Hajiya Saude ta yi saurin rage volume din wayar jin Abulle za ta watsa mata zance yau kwata-kwata ta manta ba ta sa bluetooth ɗinta ba sai da ta ɗago ta kalli Hajiya Kande da yarinyar wadda ke tsaye har yanzu idan tana kasa kandima kanta na kasa amma fa ta ji ko me suke cewa kawai dai ta basar ne kamar bata ji ba Hajiya Saude dawo da idanuwanta kan wayar ta ta kashe ma abulle ido ɗaya kawai irin dai abin nan na rikakun 'yan duniya waɗanda bariki ta aure su kana ta fara magana cikin kwarewa kai ba ka ce ita ba bahaushiya bace ba amma kin ga hajiya mai aiki aka kawo min wanda za ta rinka dafa ma mai lufa abinci amma sai dai yarinyar ta yi kyau da yawa gaskiya ba zan ɗauke ta ba hajiya abulle da ke cikin wayar wanda ke sauraron saude haɗi da kallanta ta ce ki ce a gaban mutane kike muke waya saude ta ce eh abulle ta ce to ina ruwanki da kyawun mai aikin Saude ita watsa mata wani kallo ta ce miji na fa za ta rinka dafawa abinci. Hajjaji ke dai kin sani akan kishi. Ni ko babbar mace in dai za ta rinka dafawa miji na abinci sai na kafa mata manya-manyan sharɗoɗi balle wannan fa karama ce. Abdulla ta murmushi ta ce ke dai Hajiya kina manta abubuwa da yawa wallahi. Kin san AA Saraki ko macen da tafi kowace mata kyau ne zai gani a gabansa da wuya ya kalle da. shi fa mijinki bai da wannan kalle kallon balle ma na san bai isa ya kalla ba tunda kin bi kin datse ko ina Hajiya Saude ta yi shiru tana nazarin kalaman Hajiya Abulle ta dago ta kalli yarinyar sai ta ji aranta ba za ta iya daukar yarinyar ba gaskiya kawai zuciyarta bata kwanta bata kwanta ba tace eh duk da haka dai Hajiya kula da kaya yafi bancikiya ji Bahaushe Abulle ta ce oke sai dai hakan ita yarinyar za ta kai shekara nawa Hajiya Saude ta dago ta kalli yarinyar da ke tsaye ta dawo da duban ta kan wayar ta ce ina jin bata fi 15 ba ko ta dan fi hakan zuwa 16 dai da wuya ma ta kai 16 din abulle ta kilkile da dariya ta ce ashe ma karamar yarinya ce yar cikin ki kike kokonto a kanta har haka hajiya me ee saraki zai yi da yar cikinsa Allah na tuba hajiya saude ta yi jim tana nazari ta ce kai hajiya hankali na bai kwanta ba wai kuma bebiya ce abulle ta kara washewa da dariya ta ce au nakashashshiya ce ashe amma tana jin magana Saude ta ce, "Eh Hajiya Abule ta ce, ki dauke ta inda za ta miki abin da kike so kawai. Mu a masu aiki ai abin da kake so in dai za a maka kawai kake dubawa." Saude ta yi jin haɗi da satar kallon yarinyar sai ta ji zuciyarta ta kuma karaya. Ita kadai ta san me take hangowa, ta san ba wanda zai fahimci me ke kasan zuciyarta. Ta ce, "No, bata mun ba Hajiya." Hankali na bai kwanta ba gaskiya. Bari dai ki ga yarinyar, ta karashe maganar tana juya kyamaran ɗin wayar zuwa baya ta zuƙo, yarinyar ta yanda Hajiya Abulle za ta samu damar ganin ta Zaro ido Abulle ta yi ta ganta tsaf ita kanta wallahi sai ta ta girgiza da kyawun yarinyar dan ba ta taba ganin mai sirrin kyau da yarinyar ke da shi ba kin ganta cewar Saude Abulle ta ce ye sai ta dawo da kyamaran ɗin wayar gaba ta zuba wa Abulle ido ita ma Abulen ido ta zuba mata ya kika ce cewar Saude Abulle ta ce gaskiya tana da kyau but amma in ni ce ke hakan ba zai hana na daukar ta ba saboda ai tana da nakasa in banda abinki ma ko da ba ta da nakasu me babban mutum kamar AA Saraki zai yi da wannan yarinyar a fa matsayi bai a fa matsayi bayi suke a gunmu mu masu mana mu masu mana aiki sau dai ta shiga nazari iya nazari akan maganar abulle kawai kuma sai ta kara jin hankalinta bai kwanta ba ta ce diya hankali na bai kwanta ba abulle ta ce to ki batta kawai kamar ma ba 'yar Najeriya ba ce ko eh wai yar Sudan ne bari in sallame su mai waya sau da ta faɗa haka haɗi da datsa wayar kande da yarinyar da suke jinta suka bi ta da ido ta nufa saman benin ta isa ɗakinta ta ɗauko kuɗi 10,000 ta dawo kasan ta miƙa mahajiya kande tare da cewa kawai in kin samu wata kya mun, cikin lokaci kar ki ɓata lokaci ko zuwa gobe ma ki kawo mun in an samu banda mai kyau hajiya kande da ta amshi kuɗin jiki na rawa ta ce to to hajiya an gode Allah da ya saka da alkhairi Allah ya kara sanki a zuciyar yallabai dadin dadawa Allah da ya karo miki lafiya da ni'imar can kasa kasan jin ce ni'imar can kasa kasan ya sa Hajiya Saude da ta nufa hanyar komawa saman ta juyo ta kalle ta ta girgiza kai dan ta san halin Kande sai a hankali idanuwan Saude na kan yarinyar har ta gama haiwa daga benin Hajiya Kande ta cusa kudaden da Saude ta bata cikin jakarta sai uban murmushi take yi ko da dai ta so ta samu abin da ya fi hakan ta sake yarinyar ta suka fice a gidan ta inda suka biyo ta nan suka fice suka tadda ma'aikatan wasu a cikin kitchen wasu a waje nan makan dai ta kara musu ta taskana ta ta wuce yarinyar na biye da ita a baya ma'aikatan gidan suka shige yi wa yarinyar murnar ganin sun tafi ita da kandan haka na nuna musu ba a ɗauke ta ba daidai daidai Hajjaju Saude ta zauna a gefen bed ɗinta kenan tunanin yarinyar ya kasa barin ranta tana shirin kwanciya bisa gadon ringin ɗin wayarta da ke side bed ɗinta ta dakatar da ita daga kwanciyar dubawa ta yi ta ga gogan nata ne ta san duk akan maganar me dafa masa abinci ne matsawa ta yi da hannunta side bed ɗin ta ɗauki wayar haɗe da yin bikin call ɗin ganin yana neman tsinkewa ta kara wayar a kunnen ta na hagu kin ce yau za a kawo miyar ɗin na duba dining room ɗina kusan two times ban ga an ajiye komai ba shine abin da ya fito daga bakinsa cikin muryar muryarsa ya dauki dodon kunnuwanta da jin yadda yayi magana ta fahimci ya gaji da zama da yunwa sai ta ji tausayin sa ya ratsa ta saboda ai akwai dimbin sansa a cikin zuciyarta daman na san abin da zaka tambaya kenan mm an kawo mai din ni kuma na gaba ta ba kawai an koma da ita ita ce maganar da ta fito daga bakinta zuwa kyawawan kunnuwan gogan a dan asali ya fara magana duk wannan yunwar da nake ji har kina da choice akan zabar min zabar me dafa min abinci saboda ba cikin ki bane ko so kike yi in mutu ne so kike in mutu ne please Saudi ta yi shiru saboda yadda take jin muryarsa bai taɓa mata magana da irin muryar ba tunda ta kashe kadarinsa cikin sanyi yake mata magana amma yau ta ji shi a zababe haka ya kara tabbatar mata da ya gaji kwarai kinga in dai ta iya girkin abin da nake so kawai ki kira a dawo da ita yau yau din nan ya faɗa maganar cikin isa da zallar mulki haɗi da bada umarni bai jira ko me za ta ce ba ya katsa wayar bai taɓa jin haushin saude saudi a zahiri ba kamar yau kwata-kwata na yau gani yake kamar ba ta da cikakken lissafi abin da ta ya tabbatar masa da ba ta damu da yunwar cikinsa ba kanta kaɗai ta sani hajiya saude ta sauke wayar a kunnenta, bayan ya katsa kiran rike wayar ta yi sakake a hannunta tana nazarin maganganun gogan nata gaskiya yau ta tabbatar da ta kore sa don wallahi tana iya rantsewa da Allah bai taɓa mata magana mai cike da ba da umarni ba tsawon 10 years din da suka yi suna tare a zaman auren su sai yau tunani ta shiga yi na ya za ta samu mafita kuma ita gaskiya ba ta son yarinyar nan da kande ta kawo mata kwata-kwata ranta bai kwanta da ita ba in ta kalle ta wasu abubuwa take ji a jikinta mai tattare da firgici haɗi da razana ta rasa dalilin hakan maganganun hajiya abule suka shiga dawowa cikin kanta na wayar da suka yi ɗazu idanuwanta na kan wayar da ke hannunta amma zuciyarta na can kan tunani-tunani haɗi da nazararruka haka kawai ta tsinci kanta da dailin numban ɗin hajiya kande waɗanda zuwa lokacin tuni sun kai get na biyu zuciyar hajiya kande sai nazararruka ke yi ita sam ba haka ta so ba bata san mata inda za ta bullo wani sirri da ke kwance nasu ba a kasa yana bacci daga dukkanin alamu dole a tada wannan sirri dan an yanka ta tashi square ɗin din duk bakin ciki ya rufe su ganin an fito da yarinyar wato dai ba a dauke ta ba aiko sun yi bakin cikin ganin ga daɗi iya daɗi kuwa zai wuce ya bar su musamman ma Salis Tantiri shi fa ya riga da ya saran har room follow din yarinyar nan sai ya kutsa ya shiga ta ko ina Aiko ya fi kowa bakin cikin ganin Hajiya Kande da yarinyar sun fito. Allah ya sani a lokacin da za su zo ficewa a get na farko, ji ya rinka yi kamar ya jawo yarinyar jikinsa don wallahi sai da bindinsa da ke cikin wando ya miƙe zumbur ya fara ambaliya da ruwan zallar sha'awar yarinyar. Suna shirin isa get na uku wayar Hajiya Kande ta shiga vibration din neman agaji. Tsaki Hajiya Kande ta ja ga ga dare sun yi yanzu ta san ko fita daga unguwar ma aiki ne ja kafin su isa bakin titi sai sun sha tafiya duk haushi ya rufe kande na kiran da ake mata a wayar ba tare da ta duba ba suka fice a bakin gate na uku security din suka bi su da Allah ya tsare kande ta amsa da amin kai ka ce abin abin fada ne saboda a hasale take zuciyarta dugume take cikin sassarfa suka fara tafiya akan layin yayin da haske ya hasko ko ina baka ce dare bane sai dai ba motsin rai ko ɗaya a layin ba jama'a kasancewar GRA ne kuma ga dare ya fara yi dan lokacin 8:50 ake nema kusan tafiyar minti 20 suka yi kafin suka fito titi Allah ya so suka yi sa'a suna tsayuwa a bakin titin sai ga yar kurkura wato Nafef Hajiya kan da tare ta haɗi da gaya masa a hayar rigasa zaka kai mu jinta bato unguwa mai nisan tsiya ya sa shi wucewa ba tare da ya ce komai ba Hajiya kan ta bi shi da tsinuwa saboda wucewar da yayi bai dauke su ba ba jimawa wani mai nafif din ya zo kande ta sake gaya masa hayi zai kai su mai nafif din ya yi jim sannan ya ce gaskiya ta yi nisa kande ta shiga haɗa sa da Allah da manzansa kan ya taimaka mata saboda dare ne ke karaye mai nafif din ya ji tausayin su kun san namiji da mace shi saboda ganin kyakkyawar yarinyar ya sa shi ma ya tsaya amma ya tashi a aiki amma da ya ganta sai ya ji tamkar mashi aka sa a baka aka harbo masa a kirjinsa dan matashin mai nafif din wanda akalla ba zai wuce shekara talatin ba yace to mama ku shigo kande ta ce to dan nan nawa za a baka ta karashe maganar haɗi da cewa mai nafif din da idanuwansa ke kan yarinyar nan take nan da take tsaye kusa da kande ita ma shi din take kallo a zahiri amma hankalinta na can ga wani tunani da bata san ma na meye ba ba komai ku shigo mama ai ba zai gagara ba cewar mai nafif din kande ta washe baki dan ta kula tun tsayuwarsa yake ta kallon yarinyar wallahi yar nan da babu kullalliya a ƙasa da ni na ajiye ta a gidana na rinka hada ta da manyan masu kuɗi mazan nan kawai ana sabis da ita ana miƙo min kuɗaɗe a bina amma wane mutum wane kayansa ajiya kande ta faɗa hakan a yayin da ta tasa kai cikin nafif din kana yarinyar ma ta shigo ta zauna a still yar jakar gana mazgo ɗinta na jikinta ta kankame ta gam kai ka ce za a kwace ta a hannunta mai nafif ya ja suka fara tafiya ya ya kande ta ciro wayarta daga bag ɗinta ta ga uban miskol shiga ta yi gun miskol din tana faɗin yau ni kande na shiga uku har miskol 80 oh ni jikar masa'udu mai yalo uwar ɗan kande wannan jarabar kira ya ishe ni kan ke surutanta ita kadai yarinyar dai sai binta take yi da ido idanuwan hajiya kan dai suka sauka akan miss call din hajiya saude wanda ta mata kusan kira uku jin kan dai har rawa yake jikin kan dai har rawa yake yi ta yi dalin din number din hajiya saude tana mai tunanin ko me yasa ta kira ta kuma oho a zuciyarta dai tana addu'ar Allah ya sa hakarta ta cimma ruwa hajiya saude da ke zaune har lokacin bakin bed ɗinta tana ta tunani tunani bayan ta kira hajiya kan dai har kira uku bata ɗauka ba kawai sai ta kira wayar a hannunta kawai sai ta rike wayar a hannunta tana ta nazararruka ga baki ɗaya ganin yarinyar nan ya gama jagula mata guntun lissafinta ta rasa wani tunani za ta yi tana cikin nazararrukan ne kiran hajiya kandan ya shigo wayarta hannu ta kai ta gatsa kiran sai ta kira ta bak bugu ɗaya kan da ta ɗauka yayin da hajiya saude ta fara magana ina kika ajiye wayar ne ana kira ba kya ɗagawa Kande ta ce wallahi hajiya ban san kina kira ba wayar wayar ce take cikin jaka kuma na cire karar shi yasa ban ji ban ji ba ranke ya dade to ba nake sai ta ce okay kun yi nisa ne Kande ta ce a ranke ya dade amma dai har mun hau abin hawa sai ta yi jin har ga zuciyarta ta so ta ce su dawo ba amma ta yanke hukunci kawai ta amshi yarinyar ko nan da one month ne kafin kandan ta kawo mata wata jin ta yi shiru kuma tana kan wayar ya sa kande tunanin ko wani abin ne don haka ta ce Ranke ya dade ko wani abin ne ya faru saurayi ta dawo da ta dawo daga duniyar tunanin da ta afka haɗi da sauki ajiyar zuciya ta ce kande kawai ki dawo min da yarinyar jin abin da ta ce yasa kande farin ciki a tsakiyar zuciyarta har sai da ya bayyana akan fuskarta to shikenan ranki da ga munan dawowa saurayi ta ce oke ta katsa wayar kande ta cusa wayar a bak ɗinta haɗi da ce ma mai nabib ɗin "Dana dan ɗan albarka mai da mu inda ka ɗauko mu dan Allah mai na ɗin da ke ta aikin dokinsa ya ce to hajiya kin fasa zuwa hayin ne kande tace a'a ba fasawa ne ba in ka kai ni can inda ka ɗauko mu zan shiga wani gida in fito sai ka dawo ka kai ni hayin uzuri ne zai mai da ni mai nafef din ya ce to hajiya ya juya kan nafef din daman ba su yi wani nisa ba yana tuki yana kallon yarinyar ta cikin madubinsa har suka isa inda ya ɗauke su hajiya kan da ta ya shiga da su cikin layin ba muso mai nafef din ya shiga layin amma fa ba da ban yarinyar nan ba wallahi da ba zai yi wannan tafiyar ba saboda shi a ka'idarsa S saboda shi a ka'idarsa 8 pm yake tashi a aiki hajiya kan je hajiya kan dai ke tama mai nafif din kwatance har saka isa bakin gate din gidan yayi parking kan kandan ta sako yarinyar ma sakowa tai duk tana jin me suke cewa ta waya kan tana jin me suke cewa ta waya kan da saudan dan hatta da maganar saudan ma tana ji ta cikin wayar saboda wayar ba ta da sirri hajiya saude ta ce da menafef din tana zuwa yanzu za ta fito insha Allahu menafef din da idan ke kan yarinyar ya ce to ba komai hajiya kande ta masa godiya kana suka nufi bikin din gida square ce din na ganin sun doso ba bata lokaci suka suka bar su suka shige gate na daya zuwa na biyun ma har zuwa gate na uku Salisu Tantiri na ganin su ya washe baki ya taso ya iso inda suke idan sa na kan yarinyar sai tan da harshe yake yace yana yace yana fuskantar kande hajiya sai ga kun dawo kuma Hajiya Kande da ta gimtsa fuska ta ce eh wallahi Hajiya ce ta ce mu dawo. Salis Tantiri ya washe baki red ɗinsa suka bayyana. Kana ya ce madalla Hajaju Ki ce dai nan zaki bar mana wannan kyakkyawar. Kande ta dago ta kalle sa ta ga irin kallon da yake wa yarinyar daman tun sanda suka zo gidan Hajiya Kande ta kara haɗe rai ta ce eh ce eh anan za a barta sai dai wannan ba muharraman da zaka lasa ba ce. don wallahi karka ka ce kar ka ga kaci yar ficilar mai aikin nan ladiyo da na kawo kwanaki na rufa maka asiri wallahi wannan rufin asirinka kar ka koyi magana da ita dan ba sa'arka bace ruwa ba sa'an gwando ne. ka kiyaye duniya Salis Tantiri Salis Tantiri yi mamakin yanda ta gane shi ya shafa ta manta sane saboda an dade da yin abin nan kwanaki Hajiya Kandan ta taba kawo mai aiki wata irin mitsila wanda ba za ta fi shekara sha hudu ba tantirin salisun nan ya rinka lallaba ta yana cin yar mutane har yayi mata ciki ciki ya kai trimont sannan tantiri ya gane dan ya saba harkar bata ƴaƴan mutane shine ya samu kande suka yi setin ya bata 10000 yace ta zo ta dauki yarinyar a gidan da kyar kande ta dauke ta bayan sun yi ciniki na tsadar siya duk wata ya rinka bata dubu ashirin a albashinsa har ya bata kuɗaɗe kusan dubu ɗari da arba'in da kyar shi ma don ta ce za ta gaya wa hajiya saude ne ya san maganar ta je gun saude to tamkar mai gida ne ya ji maganar kuma ya san in har mai gida ya ji maganar zai amshi hukunci shi yasa ya samu asiri a rurrufe aka zub da cikin da ya ɗarka wa 'yar mutanen sannan su karbi lafiya shi da kandan Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe a kashi na gaba don cinye yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya littafi na shida dala kan dai dakata min kinji ban san shiririta kande ta ja bakinta ta yi shiru haɗi da zuru-zuru da idanu a zuciyarta sai addu'a take Allah ya sa ta samu yarinyar nan ta samu shiga dan ita kudin ejin ɗinta kadai take tunani